rabu bakon ebola dan dambe na bangaren kudu kuma eh, masu kallo kaddara fada ta ci rabe jiya a damban da ya fafata a kaninsa da bahagun alkawoje kuma rabe zai mana a wato zai mana karin haske akan batutuwa guda uku na farko rabe zai mana jawabi akan damban da ya fafata tsakaninsa da bahagun alkawoje wanda aka yi jiya a lahadi wanda ya daidai sha biyu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu sannan rabe zai taɓo mana abin da ya shafi masoyansa da ƙarshe kuma rabu zai tsakuro mana abin da ya shafi ita damban kanta eh na farko rabe zan so kai masu kallo da sauraro sallama to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu masu kallon mu da saurare kamar yadda kuka sani da ni ne na kurawa bawan ibola kuma ina muku fata alkhairi a koda yaushe kamar yadda kuka kuke mana rawa bagon ebola kai fafata damba jiya kuma kaddara fada ta iske karabe kuma wato bahaushe yana cewa kaddara musulmi na kaci kun yi dambe tsakaninka da bahagun ali kawoje damba na naira dubu ɗari wanda Allah ya ba bahagun ali kawoje nasara ya buge ka a da'ira ta farko eh damban nan damba ne wanda ya ɗau hankalin duniya kuma duniya ta kalli wannan dambe kuma duniya ta yi ta cece ku ce a wannan dambe wasu suna kallon wannan dambe a siga uku siga ta farko suna kallon dambe wato yanayin damben ka gaba ɗaya rabe ba haka kake dambe ba na farko kenan na biyu duniya tana kallon ka tana kallon wannan dambe da kai da bagon je a matsayin kai ma abin da ake zargin ya faru dan alin dan shago shine ya faru da kai na farko na biyu kenan sannan abu na uku wato duniya tana kallon kai ma kamar kayi sake a damban kuma kayi wato kayi Eh, me zan kira shi ne kamar ka dan sake wato yanayin da sakaci hmm. wato yanda kake damban ka ba haka ke damban ba maimakon a ce eh lokacin da ake ganin cewa yaron nan wato shi bakon alkawoje ya taba ka a farko ya kamata a ce ka gyara ka janye ka domin ka ka dawo karfin ka ka ci gaba da dambe sai aka ga ka ta hawa a damban hmm. to bara mu zo ga batu na farko rabe wannan dambe an yi shi jiya ya ka kallo ya ka fahimci wannan dambe ya ka ji ya wannan dambe ya kasance a game da kai eh to assalamu alaikum an yi dambe kuma an tashi lafiya na man fatan ma idan ba a tashi lafiya hmm. ka san an ce ita kaddara musulmi ta kace hmm. ta cika fari ta kunya kuma a duk lokacin da ubangiji ya jarabce ka to yana so ya daga darajar gani, yana son ya gani zaka ci wannan jarabawan kowa ba zaka ci ba hmm. har Allah cikin zuciya na ko kadan raina bai bace ba na san shine da nasara amma kamar ta mun fira da kai na gaya ma za mu iyayen mu ne mhm. Allah ya riga ya san mai nasara kuma iya bakin gwargwado dai bai bakin gwargwado an taimaka mun kuma ni ma na iya bakin yi na na ubangiji mhm. to a duk lokacin da ubangiji ya zarabce ka yana so ya gani ka ci jaraba yana so ya daga darajar ka yana so ya gani zaka ci jaraba hannun ko Allah ya riga ya rubuta haka ni ko kaɗan raina bai ɓaci ba amma na san dai duk wani masoya na duniya jiya sai ya ɓaci hmm. to ku ya haƙuri Allah ya riga ya rubuta haka ne babu wani wanda ya isa ya goge abin da Allah ya rubuta ko kaɗan ni raina bai ɓaci ba amma na san masoya na dole zai ɓaci hmm. amma ko kaɗan ni raina bai ɓaci ba haka ne misali rabi wannan dambe an ga yanayin dambanka kwata-kwata ba haka kake damba ba ganin cewa na farko rabi an san cewa dambanka al'ada damun dambanka kana tashi baka jira to amma jira sai aka ga wai rashin jiran naka ma yayi yawa eh me ya faru ne to kamar yadda ya mu Aliyu ka san shi abinda ubangiji ya riga ya rubuta bai goguwa hmm. ina iya yin wanda tafi wannan ma rashin hakurin ko hakurin ko me duk dai ƙarshe din sai an bayyana tunda Allah ya riga rubuta sai an bayyana hmm. amma ko kaɗan ba wani abu ne dai da na shi a raina komai kawai na ban dai Allah ne na san shi ne yayi kuma shine mai yi dama kuma komai kaga ubangiji yayi daidai ne haka ne duk lokacin da ubangiji ya rubuce ka to akwai wata nasara a gaban insha Allah kuma ai dan ba ana yi ba mu yanzu ma aka fara hmm. dan yanzu ma za a fara damban gaskiya ne wallahi eh mutane suna cewa wai yanayin daga shigowar ka gidan wato filin damban an ga jikinka ba karfi hmm. to wasu suna ganin cewa kamar ka san wato eh, bahaushe ko in ce eh, eh, masu kallon dambe hmm. wai bahaushe yana cewa mai dan kallo shine dan dambe wato abinda dan kallo yake kallo wato zaka kai dan damban ba shi yake kallo ba mutane suna cewa wai lokacin da ka shigo filin damban ma an ga jikinka kaman ba kwari kaman ba yanda ka saba dambe ba wasu suna ganin cewa wannan abin yayi yana da alaka da ko yana da wani nasabi nasaba da kamar kai ma wato tambaya tambaya ta kama ka to ka san ni ma kowa na na shi kamar da na faɗa ma ni mm. ya ga Allah ina godiya ga masoyana sosai sosai saboda ga Allah an taya ni da addu'a sosai mutane amma addu'a daga kasashe daban-daban hmm. ni ma na yi iya bakin yi na to amma na ban mu Allah na bari ne kawai Allah ya riga ya amince musu ne kuma hmm. Allah na mun nasara na shi ne kuma Allah ya zo ya amince musu kawai abin da na bari kenan haka ne idan <clears throat> wannan dambe da kuka fafata da bahagon alkawoji <clears throat> damun a firin da muka yi da ku muna tattauna da kai kuma shi ma bahagon alkawoji na tattauna da shi dukan kun ce damban nan dai ba a san macito ba sai miya ta kare to sai gashi ajiya din Allah ba ba shi ba hagun alkawo da nasara wannan dambe ta sa ka kare da dambe ko kuma dai kana jin cewa damban ma yanzu aka fara ne Allah ya Allah ni wani fawa ma na ji ni ba jiya ma da daddare wallahi yana cewa anya me ke faruwa da ni jina nake kamar wani dan doki hmm. kamar in tashi cikin daren nan da damban da akwai nan samu idan ba ji ne wani karfi damban ma na arjin tashi gare na ko kana ai daman duk wanda ya saba irga riba wata rana dole zai yi daga hmm. faduwa kuma kowa ya sai rariya suna ta zama mai da ruwa ai kuma ita dan bata nakin faduwa ne sai ka fadi Allah zai ƙara daga ka wannan sana'an nan in baka faduwa ma baka yi haka ne saboda lokacin da aka faɗi lokacin kuma Allah zai ƙara daga ka duk lokacin da ubangiji ya zarfe ka da wani abu akwai wata nasara a gaba ka daure ka ce wannan jarabawan shi to hmm. haka Allah ne ko dare na bai ɓaci ba wai na wannan dan ko komi na tabbatar da kaddara ya ta ubangiji kuma ita kaddara da musulmi daga ciki sannan kuma na tabbatar da akwai nasara a gaba insha mm. Allah in Allah ya so ya yarda eh, wasu suna cewa wai yanzu gurmada sun fi karfin kudawa sun fi karfin jamawa an ce yanzu suna cewa yanzu gurmada dan bakwai abawa gurmada ku yanzu kudawa kuna jin abin haka ne ko kuma dai batu ne kawai na su wallahi batu ne tunda haka Allah aliyu iya daidai gwargwado kudawan mu duniya gaba ɗaya sun taimaka mu iya daidai bakin gwargwado sun yi iya abin da za su yi suka mu Allah sauran hmm. ya cika to Allah bai riga ya amince ba saboda Allah ya riga ya rubuta amma tun kafin ai Allah ya riga ya san wannan hmm, ya wasan waye zai faɗi iya sun yi iya bakin yin su haka Allah ni da mu sun taimaka mu hmm. iya daidai gwargwado sun taimaka mu amma yake Allah bai babu Allah ya sa a tashi rabona shi ne ka gani sai aka bar mu Allah tunda na mu Allah ake roƙa to mu dole duk abin da ubangiji ya yi shine daidai amma ga Allah ne sun taimaka mu sosai ku da mu Eh, lokacin da ka shigo filin dambe rabe akwai wani yanayi da ka ji a jikinka na jin ba kwari kamar yadda mutane suke faɗa ko kuma dai ka shigo da karfin ka wallahi ni ina san me na ji dai a damban nan amma eh, da duniya ta so ta ji duniya ta so ta ji menene yake faruwa ai kuma sirri ne bai kamata in faɗa ba amma ni na san dai me na ji hmm. amma ga Allah ni dai ban san ni dai na tabbatar da na shigo fili na ɗora hannu hmm. na tabbatar da kuma rafi ya hura eh amma bayan na faɗa maka abin da ya faru na ma ubangiji ƙarya baka ma san abin da ya faru ba wallahi wallahi ban san abin da ya faru ba na tabbatar da na shigo fili hmm. kuma na tabbatar da an hura mana wasa mun taka dan ba amma hmm. bayan nan na faɗa maka abin da ya faru wallahi na ma ubangiji ƙarya amma na ɗauka ubangiji ne da komi da hmm. ubangiji ne wannan ban kawo wani abu a raina ba ko an mu wani abu a kawai na ban mu Allah na san Allah shine yayi kuma komai ubangiji shine daidai hakan irabe eh, wannan dambe da fuka fafata da bahagon alkawoci don ne wanda kusan an yi shi kusan da yawa amma ban da da kuna ɗaya da ɗaya mhm. ko yanzu kun dawo tuwan ko shi yana da biyu kai kana da ɗaya yanzu kana ganin cewa ko yanzu aka ƙara haɗa ka da bakon alkawari za ku yi damba. Ainihin alfarma annabi muhammadu yawan ma shi dai in ba zai ban damba ba sai mun yi damba shi. Mm. sai dai in ba zai ban ba ko da ko zai ƙara bige na ai na mu haka take wasa hmm. ko yau ko yau Aliyu zaka ce na faɗa ma sai dai in bai ban dan ba alfarma ba Muhammad sai mun damba da shi haka ne insha Allah ai ba yanzu zuciya eh Rabi hmm. wannan dambe kai ka buga ta amma masoya sun fi ka bakin wallahi tallahi masoya da yawa daga wurare daban-daban suna ganin cewa eh, wannan dambe ta bata musu rai kai yanzu wannan masoya da suke faɗin duniya wani sako zaka tura musu to sakon da zan ba masoya yana shine dan Allah dan Annabi ku yi hakuri mu muke dan ba amma su suke dan ba a bayan fili hmm. saboda dan dan ba za a bige shirin shi bai ɓaci ba amma su matukar in aka bige ka duk wanda kake so ba za ka so ga ya faɗi ba hmm. na tabbatar da jiya ran masoya na da dama ya ɓaci dan Allah dan Annabi ku yi hakuri kuma dukan ku musulmai ne kun san da yanda ubangiji yake kuma ita addu'a ba ta faduwa ƙasa ba. Hmm. in dai har ka doki Allah in dai haka roki Allah to Allah zai amsa ba ta faduwa kasa banza idan bai baka anan ba Allah zai baka anan kuma wani hali ga Allah bai wani mm. to dan Allah dan annabi yan umma masoya na faɗin duniya gaba da ku ya hakuri ku ɗauka wannan kaddara ce jarabawa ce daga ubangiji yana so ya gani za mu ci ko ba za mu ci ba ni dai haka Allah cikin zuciya na raina bai ɓace ba ko kadan ko kusa raina bai ɓace ba alidu wanda ya kalla dan mun ya gani bai ban muna wani ɓace da ba na tabbatar da Allah ne mai yi kuma shi ya rubuta haka to da Allah na nan masu yana su yaƙuri kuma ina godiya matuƙa sosai sosai mutanen Saudiya Libya Algeria akwai wani ma mai gida na suna Benabil daga Malabil eh. ina godiya sosai sosai saboda ya dan sun taimaka min sosai yace shi bai da halin da zai taimaka min inda nake amma zai tura min abin sadaka duk abin da zai kamata in yi hmm. ina da inda zan je ko wani abu gashi nan taimaka to irin waɗannan na samu da dama sosai sosai ina godiya sosai ba abin da zan ce musu yana Allah ubangiji ya bar so da kauna kuma Allah ubangiji ya bani ikon faranta muku ku ya hakuri rabe kusan zamu iya cewa yanzu a kudu kudu tana alfahari da kai kusan yanzu aka ce kudu dole a ce rabe kafin a ambaci wani yanzu kana gani wani albishir za ka yi kudawa nan gaba eh insha Allah a ci gaba da taya mu adda, kamar yadda na gaya muku addu'a ba ta faɗi ƙasa banza kuma mm. insha Allah ai ana yi ba a daina ba in Allah ya so ya yadda yau ma ina sa ran faranta mu rai bi rasulullahi mm. insha Allah kullum Allah muke roƙa mun san komai Allah ke yi ba mu muke yi ba mm. to in Allah ya so ya yadda ko bi bijahi rasulullahi zan faranta mu rai insha Allah komai Allah ke yi ba mutum ba hakan idan muka mm, tabo batun dambe gaba ɗaya kaco kaf wato bara mu dawo kan shi harkar dambe din gaba ɗaya rabe kana dambe kuma dambe an ce wai sana'a ce ta maza kuma rago baya dambe kuma mata dai suna damba amma dai aka ce damban mata kowa san aka ce damban mata damban mata ne ba a hada shi da damban namiji rabe wannan damban wannan harka ta dambe akwai lokaci da ka sa barinta ko kuma dai kana nan dai sai abin da ya ture buli a wallahi aliyu kullu an ubangiji nake Allah ubangiji mun sai mafi alkhairi mm. a kullun kullun na tashi ina sa rai zan bar ta gobe ko jibi mm. Allah ubangiji zai kawo mun abinda. da ya fita ni ba zan bar damba ba a yanzu ba da abin da ya fita misali hmm. ina da sana'a daban ina yi ko kafin shigo nan ba ina da sana'a na kuma hago ba gudu ne ba amma ina hmm. roƙon Allah ya mun canji mafi alkhairi ba na so in batta in dawo wanda suke taimaka min su zan ina ce musu gashi gashi hmm. gashi ina so duk lokacin da Allah ubangiji ya hore mu in batta in tsaya da kafana wasu suna kallon yanzu rabin aka ce kafar dambe kamar ta kara kashe zuciyar kudu aka yi cewa yanzu a dole a damban aka ce aka ce kudu dole a ce rabi tun bayan da shi Abdulrazak Ebola ya bar dambe to rabi ake ake hange a matsayin magajin Abdulrazak Ebola yanzu mutane suna kallon cewa yanzu idan ka ce zaka ka bar dambe ko kuma ka sa lokacin barin dambe mhm. ko kuma ka ayyana lokacin da zaka bar dambe to kamar ka ƙarasa kashe kudin me zaka ce su masu wannan irin batu a to gaskiya ni ga Allah ban sa lokaci ba kuma ban san lokacin barin ta ba ni dai ina roƙon ubangiji ne Allah ubangiji ya mun canji mafi alkhairi a koda yaushe ka san shi mm. komai ubangiji ya daidai ne mm. ko me ka gani babu sabon aiki a gurin ubangiji ko me ka ga ubangiji ya daidai ne ina roƙon Allah ubangiji ya mun canji mafi alkhairi mm. shine amma ni ban sa ranar da zan ce ga ban ta ba sa wannan ranar ba har ga Allah cikin zuciya akwai dan dambe wanda ba mu san ila duniya ta sosa sadi shi dan karshe shi nawa nawa kuke shine bahagon mai takwasara bahagon mai takwasara kuna dan bar shi kuma ya zo wannan gida satin da ya wuce eh, an gaba ka kama shi a dambe kama shi wallahi ce mun bi da lafiya shi ba dambe ba kuma karshe na ga ya dambe yazo yayi dambe ina garowa shi na fara kama wallahi eh ya ce mun bi da lafiya kuma daga baya zai dinga daga baya na zai da magasa idan mu ba a dole sai ka yadda sai na yi mm, nawa da nawa kuke da hagu mai takwas ya mun kisa hudu na mai uku ya mun four straight na mai three straight eh, ya ya ya four straight da three straight ya mun to kisa hudu a jere eh. ni kuma na mai uku a jere haka ne wato hudu da uku kuke da shi kenan haka ne yanzu idan dan ba ta hada ka da bagon mai takwasara ya kake kallon zaka yi damban ko kuma dai tunda kai kake bin sa kisa yanzu ba shi yake bin ka yanzu kai kana bin sa kisa daya ko ya kake kallon ai na nutse da Allah ni ko da yaushe ma ayita yi me yana a yi ta hmm. yi kai ai ba gwamnati kwasar abokin neman abinci ne saboda ni duk cikin gurama da ina ina son shi hmm. haga Allah ina san shi saboda ba gwamnati kwasar madambaci ne hmm. duk wanda ya san ba gwamnati kwasar ba hasa da madambaci ne kuma in dai zamu dan ba zamu tsaya mu dan ba duniya ƙarya ne mu dan ba da shi ko bata kisa ba dan ba mai baka sha'awa ba dole sai kowa ya buga kowa to ina san dan ba da shi sosai haga Allah kuma in muka dan ba da shi ina samu yana samu ai ko ai dole in so dan ba da shi Eh, rabi dan ba ta hada ku da dan alan dan shago sati mai zuwa ladi mai zuwa a wannan gidan damba na Idris barewa shi ma damba ne na kudi naira dubu ɗari eh. za mu iya cewa ranar 19 ga wata kenan ko eh. ranar 19 ga watan 11 shekara ta 2023 damba ce ta kudi naira ɗaya ɗaya har naira dubu ɗaya wanda za ku fata da dan alan dan shago ya ka kalli wannan dambe a damba ana yi ai damba mai kyau ne dan mu da dan ali mm. kowa ya ga damban ya san damban ne mai kyau kuma bija rasulullahi za a yi hmm. damba ba hayaniya ba faɗa ba komai damban mu da shi hmm. za mu damba abokin neman arziki ne shi ma in muka damba da shi ga Allah babu maganar tsoro ba gudu ba komai zai tsaya mi damba zan tsaya mi dambe hmm. ba tsoro kuma muna samu muka damba da shi shi ma yana samu kaga dan mace wanda za a yi wani kaina ina san damban saboda na tabbatar da in muka kowa na samun alheri a cikin mu kuma dan bace mai kyau wanda kowa na iya biye kowa a kowane lokaci da mutane sun dinga zargin wai abota ta hada kudin dan alhi sai babu wannan abota ba ta hana dambe misali kuma balle ma dan alba aboki na bane abokin ma abinci na ne hmm. saboda dan ali ya riga ni ma shiga harkan nan dai sanadi dan bare ka san ba abin da zai kuma sanadiyar dan ali ni ba zan rena shi a rayuwa ba saboda hmm. sanadiyar dan ali Allah ya kasan shi ka bugu wani Allah zai daga ka hmm. sanadiyar shi Allah ya ƙara daga ni to ni ban taɓa daina shi ba har yanzu ko kadan ba abun ma da zai mun daina shi kuma abokin ma abinci na ne ina jin daɗin dan bare shi zai tsaya mi dambe ko in bige shi ko ya bige ni eh. to kaji ina san da abin da yasa nake san kuma dan ban mu taba hayaniya ne da shi ba yasa ni in muna dan bada kai ba hayaniya ba komi lafiya lau ko bige ni kake yi ko inda zamu dan ba hayaniya zamu dan da dan banka da dan alinau na kuke biyu da biyu miki ka kashe shi so biya bige ka so oke biyu da biyu kuke kenan ba mai bin ko wani bashi ba mai bin wani bashi kaga ya bige ni a Kaduna hmm. na bige shi a Kaduna hmm. ya bige ni a Katsina na bige shi a Katsina hmm. haka muka yi ke bi da bi ku da yanzu wannan dambe da za ku fafata ranar ladi wanda ya daidai da 19 ga watan 11 mm. wato dambe ne na kuɗi naira dubu ɗari kusan shi ma dambe ne wanda zai ɗau hankali eh wani albishir za ka yi wa kudawa a ah, insha Allah alfarma annabi Muhammad ai duk wani bakuri na duniya ya san damban mu da dan Ali mm. kuma ya ga inda damban da ke kyau in Allah ya so ya da zan iya bakin yina su taya mu da addu'a kuma insha Allah zan faranta musu Allah ya so ya da abu na ƙarshe rafi kamar yadda kake da masoya daga ɓangare daban-daban eh, ƙasashen duniya irin su libya su ghana su sauran ƙasashen duniya eh, a cikin minti biyu wani saƙo za ka mika musu eh, to saƙon da zan miƙa musu yana na faɗin duniya gaba ɗaya ina ganin kiran mutane daban-daban ta ko ina da ƙasashe daban-daban kuma inda har mutum ya kira ni ina nan na gani zan ɗauka amma ban dauka ba idan nazo na ga miss call ka zan ɗauka kuma sannan idan mutum ya mun magana ta whatsapp in na zo na gani zan mai reply sai dai mutane su sani ku yi haƙuri mutane ne da dubun yawa hmm. sakonni za su shigo da yawa miss call za su shigo da yawa ba kowane miss call bane zaka iya bi a wayan ka gani hmm. mutum ya mun uzuri in ya kira ni ya ga ban dauka ba kai ya tunanin cewa ko na ya kira ni na ga dauka ni a hmm. in dai haka kira ni na ga kiran ka zan dauka kuma duk shawaran da ka bani insha Allah zan yi amfani da ita taimako daban-daban ina samu daga ta hannun masoya da dama da akwai wanda ya kira ne ce mun shi yana so ya taimaka mun yana so ya tura mu abu amma wai yana jin kunya hmm. <laughs> saboda abin da ya tura mun yana gari kamar dare yana ce mai yara ni naira biyar in ka tura mun hmm, masoyi in ka tura mun naira biyar duk wanda ya baka naira biyar wata rana zai iya baka dubu biyar eh, wanda ya baka ɗari biyar ko wata rana zai iya baka dubu biyar ne ce mai kanka ji ka damu wallahi na gode sosai Allah ubangiji ya saka da alkhairi to dan Allah masoyan mu ku ya hakuri na tabbatar da jiyaran ku ya ɓaci to ku tsauka wannan yi ne na ubangiji kuma komi ubangiji ya yi shi ne daidai gaskiya ina godiya sosai sosai da yadda kuke taya da adda ina gani mutane daban-daban mutanen Saudiya Algeria Cote d'Ivoire Ghana kasashe dai da dama hmm. ina godiya sosai sosai cikin gida Najeriya da cikin gida Najeriya kuma ina muku fatan alkhairi kamar yadda kuke mu Rabi abu da muka saba yi shine a ƙarshe kana ga duniya number 1 da cewa dai number 1 ka tashi ga yanar gizo hmm. amma kila yanzu wani zai kalli wannan bidiyo hmm.

gabatar da wannan fira sunana Aliyu Muhammad kuma karshen wannan tattauna ta da rabo Bakon Ebola idan lokaci ya sake ba mu dama za mu ƙara neman rabo Bakon Ebola a wannan zaure namu mai albarka domin ƙara ji daga bakin sa masu kallo ku ci gaba da bin wannan shafi namu na YouTube mai suna Damban Mazaje TV da kuma tashar mu mai suna Matatar Gaskiya ita ma a YouTube masu kallo muna godiya da irin bibiyar mu da kuke mun gode